السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيوم وانا ردي من بيسر دين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tare da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadar da muka yi inda muka kure kuma ya yafe mana isa aljanna ta zama komar mu yan uwa yau mu kalli fadar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya ce wa izastan sahaka fansahu wannan yanki ne na wani hadisi da annabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sahabi wasallam ya yi bayani akan haƙoƙin musulmi akan dan uwansa musulmi daga ciki ya ce wa izastan sahaka idan ɗan uwanka musulmi ya nemi ka yi masa nasiha fansahu to ka yi masa nasiha ɗin malamai suka ce hanyoyi biyu mutum yake bi ya nemi yi masa nasiha hanya ta farko zo in nema baki da baki gaba da gaba ce wane ka yi min nasiha kamar yadda muka ga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa sukan je su nemi ya yi musu nasiha wani lokacin da sunan wasiya kuma Manzala Allah sun sallam sai musu nasiha din ya gaya musu ga abin da za su yi anya ta biyu suka ce ka ga mutum ya yi abin da ya kamata kai masa nasiha a kansu ko dai ya aikata abin da yake kuskure ko ya bar abin da yake wajibi ne a kansa ko an so ya aikata shi amma bai aikata wannan abin ba wato hanya ta biyu ta ɓangaren aikin shi mutum ko yi ko bari yan wa bisa wannan gaba ko a wannan gaba na so yi faɗakarwa kan ainihin mu'amala da masallaci ko kuma abubuwan da suke na haƙƙi na shiga da fita masallaci abubuwa ƙwaya biyar su ne abinda suka shafi shiga ko fita daga masallaci abu na farko addu'a yayin shiga masallaci abu na biyu shiga da kafar dama abu na uku yin sallar nafila raka biyu gabanin a zauna abu na hudu yin addu'a yayin fita daga masallaci abu na biyar shine fita da kafar hagu waɗannan su ne sunnonin shiga da fita masallaci yan wa masu albarka wani za ka ga wani lokacin shiga masallaci bai tantance da wace kafa ya shiga ko kuma ka ga ya tsaya ina wa ta gangano da wace kafar zai shiga to a aje shiga masallaci kawai da kafar dama ake shiga abu na biyu waɗansu sai sun shiga masallaci su yi addu'a a lokacin da ake shiga ake yin addu'a gabanin ka shiga gaba daya kake yin addu'ar shiga masallaci haka nan waɗansu idan suka shiga masallaci sukan ga lokaci ya ɗan ƙure kaɗan suna ga ba za su iya yin nafila su abin nan ba to gara ka shiga cikin sallah ɗin in ya so aka tayar da sallah sai ka fita daga ciki ba tare da yin sallama ba wannan ma za ka gauce su yi sallama ba a yin sallama sai a cikakkiyar sallah da haka a lokacin da ka fara yin nafilar ka sai kaga an tada sallah to kawai shikenan sai ka fita daga ciki muddin baka riga ya ka kulla raka'a ɗaya ba amma in ka kulla raka'a ɗaya to kai gaggawa ka karasa ta biyu kuma da ka dago daga sujada ta biyu malamai suka ce nauyin su tahiya karatun tahiya ya a kanka haka na waɗansu zaka ga yayin yin nafila din sai su tsaya suna nafila har a gama ta adai kama har a yi kabbara harama har liman ya gama karatun fatiha za ka ga suna ta yin nafila to wannan sakan ɗaya tare da liman ya fi duk abin da suka yi da haka ne malaman zahiriya ma suke cewa wanda yi wannan ba ma shi da sallar nafilar da ya yi kenan ya yi biyu babu allah ya sauki da haka yin wasu mu kula da wannan sannan waɗanda suke tsayawa su yi ƙoƙari su daina tsayawa kawai su shiga cikin sallah waɗansu kuma za ta sai sun shiga sun ɗan zauna kuma sannan su tashi shi nafila wannan ma saɓanin suna ce ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa haka nan kamar yanzu da ake yin tafsirai za ka ga da yawa daga cikin mutane sukan zo masallacin da ake tafsiri idan suka zo kawai musamman an fara karatu sai ka ga sun nemi wuri sun zauna annabi sallallahu alaihi wasallam sulaikun ya shiga masallaci yana hudba ranar juma'a ya zauna manzo Allah sun salme ce da shi kai sallar nafila raka'a biyu yace a a ya rasulullah yace tashi kai kuma ka takaita a cikin su saboda haka in dai mutum ya shiga masallaci a kowane lokaci ne ana buƙatar ya sallar nafila raka'a biyu gabanin ya zauna to haka nan yayin fita ko idan mutum ya shigo masallaci ya kamata ya tafi sahu na gaba ba sahun baya ba wannan ma kuskure ne mutum ya tafi sahu na gaba sannan wanda yake binsa sannan wanda yake binsa saboda fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace taqaddamu fa atimmu bi ku gabato ma'ana ku shiga sahun gaba ku cika sallar ku dani rashin yin haka zai kai ga ƴan uwanka da za su zo daga baya su aikata makruhi muna gani mutum zai zo masallaci ga wuri can a gaba sai mu ga ya tsallake ya tafi to shi abin da ya aikata makruhi ne amma ku kuma kuka jawo ya aikata wannan abin to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka taimaki dan uwanka azzalimi ko wanda aka zalunta maimakon ka bar shi ya aikata makruhi to kai ka fara yin abin da shine wajibi a kanka ku toshe alfurujat kafafe da suke gaba a masallaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa la yazalu nasu yata'akharun hatta yu'akhirahum Allah waɗansu mutane ba za su gushe ba suna zama baya-baya har sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jinkirar da su ya mayar da su a baya to don kaucewa irin waɗancan abubuwa ya kamata idan ka shiga masallaci sai ka tafi ainihin sahu na gaba ba wai sahun farko ba ma'ana sahu na gaba ma'ana inda kai ba kai ne ka tsare wani wuri daga baya ga wurare a can a gaba ba to sannan yayin fita daga masallaci lokacin da ake fita ake yin addu'a ba sai bayan an fita ba ko kuma mutum yana fita ina yi amma da kafar hagu ake fita wannan shi ma mutane sai su kokari su ga sun gyara wani zaka ga shi ma ya tsaya ina wa ta ganganan da wace kafar zai fita ne shin da kafar hagu ko da kafar dama to kawai ka ajiye shi masallaci sabanin shiga ban daki kaga ban daki shiga da kafar hagu fita da kafar dama masallaci kuma fa shiga da kafar dama fita da kafar hagu to idan ka ajiye wannan formula din sai zaman ta yi maka sauki wanda kowane lokaci za ka iya ainihin tunawa insha Allah da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya dora mu akan daidai ya tsoko da hankulan mu da kwakwalen mu zuwa ga abin da yake so ya yadda da shi ya gafarta kurakuran mu ya yafe laifukan mu ya sa aljanna ta zama komar ya ji kan mu ya ji da malaman mu da yan uwan da matayen da ƴaƴayen da abokanmu da masoyanmu da duk musulmai da suka riga mu gidan gaskiya marasa lafiyar mu kuma Allah ya basu lafiya na gida da na asibiti waɗanda suka kwanta da waɗanda suke a tsaye maza da mata manya da yara muna roƙon Allah ya bamu lafiya gaba ɗaya Allah ya ba wa wannan ƙasa ta mu zaman lafiya Allah ya ba mu tsaro a wannan ƙasa Allah ya kawo mana agaji ya kawo mana tallafi ya ɗage kowane irin kunci da damuwa ya yalwata rayuwa Allah subhanahu wataala ya mana jagora وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته